ku yi subscribe din performance comedian da ke youtube channel domin samun interview comedy akan abubuwan da ke faruwa a duniya a duniya ni fa akwai maganar da muka yi da maryam but na maganar ramadan din nan bari in kira ta a hello maryam but kina ji na ko ya maganar dinkin sallah da yake ce zaki banga shi yau har an kai azumi guda uku ni baki kira ni ma a waya kin faɗa min maganar dinkin sallah to yanzu ya za a kina ina ni in zo in anshi ɗinkin sallah ko eh, hotels flight din zuwa dubai sai da daddare gashi nan kamar akan titi kike kamar mashina suna wucewa a a tv ne bari in rage okay no problem to rage mana lafiya ta ja matsala fa a garin nan dan ni azumin nan tara tara nake yanzu yi in samu ne anya ba samun ruwa ma zan je in yi ba ka ji sannu na kafra hege <laughs> Assalamu alaikum jama'a kamar yadda kuka sani suna na ya haya umar wanda mutane suka fi sani da ya haya performance ina muku tallan channel ɗina mai suna performance comedian ku danna subscribe ku danna kararrawa domin samun sababbin interview comedian mu da zarar mun dora nagode